ta kace me tsakanin ki gindara da 'yan tiktok salon shankan siyasa da ya bulla a na ci gaba da daukar hankali a kafafen sada zumunta wata sabuwa fitaccen matashin nan na kafofin sadarwa umar umar alhassan wanda aka fi sani da kinkindara ko sarki mai daraja ya ja cece ce bayan ya bayyana kafar tiktok a matsayin wajen wasan yara da rashin tarbiyya kinkindara ya bayyana hakan ne a wani faifan bidiyo da aminu ya ta ci karo da shi a wani gidan rediyo a kano inda a ciki yake cewa duk wanda ya isa facebook da twitter yake zuwa a cewarsa ni ban ɗauki mai yin tiktok a matsayin fitacce ba na ɗauki tiktok wajen wasan yara ne duk wanda yake tiktok ban ɗauke shi fitacce ba kawai na ɗauke shi mutum wanda yake zuwa yana wasan yarinta kuma wuri ne na rashin kamun kai don haka idan so kake ka nuna kai fitacce ne ka lalabo facebook ka nuna iyawarka sannan ka je twitter da haka faɗa masa cewa akwai waɗanda suka fice har ana kallon bidiyonsa sau sama da miliyoyi sai ya ce ai mashiririta ne inda ya ƙara da cewa malamai ne kawai suke wallafa bidiyoyi masu amfani matashin wanda shine shugaban gidauniyar matasa foundation ya kuma rubuta a shafinsa na instagram cewa ita kanta tiktok ɗin ya riga ta yin suna a duniya na 'yan cikinta wannan lamari ya haifar ce ku kuce inda aka rika samun mabambantan ra'ayoyi wasu na yabansa wasu kuma na sukarsa a dai kafar tiktok akwai matasa waɗanda a can ne suka yi fice yara ka su kamar su murja ibrahim da sauransu wani mai suna muhammad sani mai suna masani cewa yi inda za ka ci gaba da magana ta kaifin basira haka to tabbas rika dangwala maka likes ita kuma fitacciyar mai koyar da hanyoyin samun kuɗi da kasuwanci ta intanet maryam bace cewa ta yi muna tiktok muna bin alheri a tiktok kari abin da ya sa na fice a tiktok shine kalubalantar masu shashanci inda na samu goyon baya daidai gwargwado kar kayi jam'u kowace kafa akwai shashashai kuma akwai masu hankali a wani martani da murja ibrahim kunya ta yi ta bayyana king indara da kawarta inda a ciki ta rika kiransa da queen indara a cewar murja gabata a shere kangarai ni dai rabona da ke tun da muka raba a instagram lokacin muna ta faɗi tashi muna neman suna kin tunda lokacin na ce miki ni fim zan shiga na samu na lalaba tiktok din nan na yi fice ashe har yanzu kukuna na a instagram yanzu wa yake ɗaura miki ɗan kwali shege ya kin indara kin sani tsakani na da ke wasa ne in ce miki kun indara allah sarki kawa ku ne da tsakanina da ke babu cin mutunci kin gamma tiktok din nan muke rage ta mu ne hauka mu ne zage-zage saboda neman suna muke yi murja ta kuma ce da indara ya san neman suna yake da ya kira ta ne kawai indara da sai ki kira ni ki ce kawa ta murja da allah kin ga sunana ya kwanta kuma na san kitin da can yanzu ina so sunana ya dawo a social media kin san zan miki gawata amma da kika tashi ke babu nutsuwa ko kika fito kika saki baki a cikin 'ya'ya maza a ƙarshe dai ta ƙara da cewa kawai a bar maganar kawai inda da ya kira ta ta san yadda za ta dawo da maganarsa sannan ta rika yin wasu abubuwa irin na 'yan daudu tana cewa ai dole tana ciwo mutane tiktok mutunci domin a haka ne za a san da ita shi ma mai wushirya wanda na hannun ne ya magantu inda ya bayyana cewa ya ji indare yana cewa su yaransa ne inda shi kuma ya bayyana cewa wallahi so yake ya haukatar da ku bayan wancan bidiyon ya sake yin wani hira yana cewa ko yaransa ne da jikokinsa kai indara da na zuwa ɗanka da na ja maka hukuncin rataya kai ni iya tashin hankali na a zuba a faranti aka ce maka ka fito a sa cokali kai ko hannu za ka iya sakawa wannan ya sa wani matashi da ake kira sarkin matasa ko obi a kaduna ya fito ya cicciki mai wushiryar inda a cikin bidiyonsa yake cewa sarki ka bar ni da wasu kawai na ishe su ba sai ka ce komai ba. daren dai ya sake tada kura a kafar sada zumuntar bayan tattara kayansa da ya yi koma kwankwasiya. Inda wasu daga cikin kwankwasawan ke zargin sa da yin shan kai a siyasa, kasancewar ba a sha wahalar zaɓe da shi ba amma ya zo mora gwamnati. A ranar uku ga watan Yuli ne Indira ya wallafa wani rubutu a shafinsa na Facebook mai taken na bar jam'iyyar APC ta jihar Kano. Inda a ciki yake cewa ya koma kwankwasiya tare da mika godiya ga matasa bisa gudunmawar da suke bashi a koda yaushe. ya ce kuma bana gidan kowa yanzu zan ci gaba da na kamar yadda na saba a baya na gode kwarai da irin kulawar da al'umma tare da matasa suka bani musamman wajen bani goyon baya sosai kullum in ji shi sai dai kun kasawa irin su muhammad inuwa muhammad zakulo wani tsohon rubutun indara inda a ciki yake sukar sabon gwamnan kano abba kabir yusuf lokacin da wani hargitsi ya shiga tsakaninsa da mai ɗakin babban daraktan hukumar dss na ƙasa hajji aisha bici a filin jirgin sama na malam aminu kano Ga sakon mai girma shugaban matasan kwankwasiya Malam sai dai wani mai suna Ashira Ahmad Abdulhamid ya yi wani dogon rubutu don jan hankalin kwankwasawan kan yadda suke sukar matashin saboda sauya shekar tasa. Abin da wasu daga cikin 'yan kwankwasiya ke faɗi a kansa san bai kamata ba. Kuna kiransa da ɗan daudu alhali kuna tare da 'yan daudin. Da Allah 'yan uwa ku rika barin kaza cikin gashin ta mana. Siyasa kar ta sa ku yi ɓatan daba rashin sani. domin ita ba ta da tabbas tamkar cace ce mai rabo kan samu ya kuma roke su da su rungumi indara kamar yadda suka yi wa fitattun 'yan siyasa a Kano. Da Allah ku duba misali akan Abdulmiminu Jibrin ko Famana, kun manta abin da ya wa 'yan kwankwasiya a baya, amma yanzu su ne gaba-gaba a kwankwasiyar. Allah ya sa za a fahimce ni. a hannu guda shi ma fitaccen mawakin mu makafi ne ba mu ganin kowa aminu dumbulin wanda ya bice a waƙoƙin kwankwasiya amma ya watsar da tafiyar ya koma gandujiya na fuskantar irin wannan sukar bayan ya sake yin rabas a siyasa fitacciyar waka nan ta muma kafi ne ba mu ganin kowa tana cikin waƙoƙin da suka fi shura a fankwasiya wanda kuma aka fi musu izgili da ita ana ce musu makafi mawaƙi dauda kawutu rarara ne ya ji aminu dumbulan zuwa apc inda har ya waƙar da ya ciki madugun kafin daga bustani suka samu matsala lokacin da rarara ya koma tallata sha'aban sharaɗa sai dai da dawarsa ta haifar da cece kuce inda wasu ke bakin ciki da jifarsa da magana musamman saboda waƙarsa ta kiɗa a ruwa ya ta rawaito da dumbulin ya ciki rarara a waƙarsa ta Shelters inda ya bayyana rarara da kolo har a ciki yake cewa a nuna masa waƙar ta bare. Yanzu dai Aminu dumbulin ya dawo gidansa na tsamiya wato kwankwasiya. Sai dai wasu na murna inda suke ganin ai dama shine mai wuri a waƙar ta kwankwasiya. Da haka suke ganin dole sauran mawaƙa su naɗe tabar masu. Soyayi tutu. na rasa yarda ma sanyi ka yana cikin raina wayo ya masoyi zo karkai shayi da hannuwa na riƙe zuciya ta ka mallake na baka dukkan yarda amma kai